kamfanonin jiragen sama na kabo matsaya da kuma meridian ne za su yi jigilar alhazan jihohin na kano da jigawa su kimanin dubu takwas da za su tashi zuwa ƙasa mai tsarki ta filin jirgin sama na malam aminu kano su kuma kamfanonin annazi trade crab ne aka amince su kwace jirgin alhazan jirgin yawo daga shiyar ta kano alhaji umar bala shine babban jami'in hukumar alhazai ta najeriya mai kula da shiyar muna kyakkyawan zato in Allah yarda daga 19 ga watan nan Kano za ta fara tashi watan shiyar Kano wanda ya kunshi jihar Kano da jihar Jigawa to kaga in Allah yarda muna kyakkyawan zaton za mu kwashi alhazanmu a cikin sawu goma sha biyu kuma alhazai ta ƙasa ta ƙaddamar da kwamiti wanda zai tabbatar da jin daɗin alhazai da sunan gurin a Turance da muke ake kira pilgrims camp yanzu gurin zai koma hajj reception center sunansa kenan wanda hukuma alhazai ta canza masa domin za a yi kokari a tabbatar da cewa duk wani abu wanda zai sa alhaji ya samu nishaɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali za a yi kokari a ga an tabbatar an sa a gurin nan bayan wannan maganar a zo a zaunar da alhaji ya wuce kima ba ɗauke shi an kai shi eh, ma'ana an kai shi jidda ba akwai hukunce-hukunce da tanade-tanade hukumar alhazai ta ƙasa ta yi dukkanin kamfanin jiragen sama da ya karya doka akwai hukunci akwai tara wanda za a yi masa mun ja hankalin su jami'an hukumomin alhazai na jihohi su fito da alhazai akan lokacin da aka ce su fito da su su ma idan suka bata lokaci akwai ka'ida akwai doka ita ma da za ta hau kansu alhaji fallu tukur gantsa da ke zaman shugaban hukumar alhazai ta jihar jigawa ya ce sun ɗaura ɗamara sosai domin tunkarar aikin jigilar alhazansu zuwa saudiya. ashirin da wata zuwa ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu duk alhazan jigawa suna da jirage da za su tashi insha Allah kuma za mu kammala tashinmu in Allah yarda a kwana biyar in Allah yarda. Bana mun daɗa ƙarƙarto da gidajenmu wanda da bara sun ɗan yi nisa daga harami bana mun daɗa turo su kusa da harami kaga wannan ƙari ne na jin daɗin alhazai jimlar gidaje tara ne dai hukumar alhazai ta jihar kano ta tanadi a matsayin masaukin alhazanta idan sun isa ƙasa mai tsarki kamar yadda sakataren zartarwa na hukumar alhaji laminu rabi dan baffa ke faɗi gidajen da muka kama five star hotel ne wato manyan manyan hotel domin akwai gidaje guda biyu sababbi ne ba taɓa shiga su ba wanda ɗaya zai ɗauki kimanin mutum dubu da hamsin ɗaya kuma zai ɗauki kimanin mutum ɗari bakwai da hamsin kuma kowane ɗaki bai wuce mutum hudu ba kuma kowane ɗaki daban ɗakinsa yanzu haka ne an samu fiye da rabin bizar alhazan jihohin na kano da jigawa daga ofishin diplomasiya na saudiya a nan kano kamar yadda babban jami'in shiyar kanan ta hukumar alhazan najeriya alhaji umar bala ya tabbatar